الرحمن الرحيم فلما اشتد عليهم الحساب فلما اشتد عليهم الحساب يا يندا tsaro kewaye da aka yi ya musu tsanani sai suka aika wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yufawidunahu suna so su tattauna da shi almufawada shine tattauna yanzu kamar muna rikici da kai sai na ce to ka zo mu yi mufawaza ne ka zo ka mu yi magana ka faɗa naka neman faɗi nawa saboda neman maslaha mufawaza ce na fulanin yuridu an shi ne wani yana so ya tattauna da ni saboda neman maslaha yufawidahu na a bisa ni amma za su yi wa annabi wasu sharruɗa eh sharruɗa wa kawunansu wasu shashin sharruɗa sai annabi ya ƙi ya ce ba zai karɓi wani sharaɗi a wajensu ku miƙa wuya kawai zancen sharaɗi babu sai annabi ya musu umarni su sauka a bisa hukuncinsa hmm. mahama kana ko yaya hukuncin ya kama duk hukuncin da na yi a ku ku sauka kan wani hukunci wa kana karha kama kuma annabi ya riga ya kasance ya yi hukunci ala mutasilihim annabi ya yi hukunci akan mayaƙansu. duk wanda yake mayaki ne a cikin su na mazaje za a kashe su ba san annabi ya riga wannan hukunci haka hankali na eh, sai suka aika ila rasuli zuwa ga manzan Allah salawatullahi alaihi yaqulun suka aika wa annabi suna cewa ka aiko mana da abu lubabata dan mu nemi shawararsa to ya kasance tsakaninsu da mutanen abu lubaba muhalafatun akwai alkawari da abokantaka ɗin jahiliya sun zamanin jahiliya wadanda ma ja abun abu ta to zamun ya tashi an mm. da annabi ya je kewaye su kewaya ya tsare su da mayaka abin ya mutu tsanani sai suka aiko annabi cewa to za mu miƙa wuya gare ka amma da sharaɗi annabi ya ce ba wani sharaɗi da zan yadda da shi sai dai ku yadda da abin da ni zan yi a kan shi kuma annabi ya riga yake hukunci duk wani namiji mayaƙi a cikin su za a kashe shi to shine sai suka ce to yanzu ka turo mana da abu ta mu shawara da shi to shi abu ta dama tun a zamanin jahiliya akwai abokantaka tsakanin jama'an shi da su to ne sai annabi ya ce to tun da sun ce suna son ka je ku yi shawara da su sun yarda da kai to kai je ka kuma abu lubaba yana daga cikin wanda suka yi yakin badar a musulunci kuma duk wanda ya yakin badar to dan aljanna saboda annabi ya riga ya gaya mu to shi sa shi kuma abu lubaba da ya je saboda akwai soyayya tsakanin shi da su tun zamanin jahiliya da ya ce sai Allah ya jarabce shi wannan ƙaunar da yake musu din jahiliya sai shi bai manta da ita cewa yanzu ni musulmi ne ba su ba kafirai ne kuma annabi suka saba sai kafarsa ta zali ya ɗan nuna soyayya gare su to shi ne har Allah maɗaukin sarki ya yi maganganu akan hakan da ya yi ya ce menene wa na atrafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a akwai wasu wanda sun yi furici sun faɗi laifin da suka yi su da kansu khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun cuɗanya ayyuka wasu ayyukan masu kyau wasu ayyukan kuma munana saboda yakin badar da ya je aiki ne mai kyau amma saba annabi kuma da yi mummunan abu ne amma da zarshe Allah ya ce asallahu eh an ya tuba alaihi ana sa ran Allah zai yafe musu Allah kuma ya yafe Allah ya yafe mishi da ƙarshe amma za mu ji yaya me ya faru har hakan ta kasance kuma yaya me yayi Allah ya yarda da tuban shi har ya yafe mishi Allah ta mu da. Abu Lubaba sunan shi ke ka gani na Allahumma qarana ya zarfa حتى تباركنا وتفهمنا وترد إلينا عند حاجتنا إليه يا كافينا كل شيء أعطينا كل شيء وصرف عنا شر كل شيء إنك على كل شيء قدير وعلى ذكر ذلك عما يسون السلام عليكم Amin ya